a sunana dr nasiru ladan muhammad argungu babban darakta na hukumar samar da ayyukan yi ga matasa na kasa. Don kadai ba za ka yi mana takasar jabi abinda kuke shirin yi ma waɗannan matasa. To daga farko akwai shirin da muka yi wanda zama guda muka koya matasa dubu saba'in da shida hudu ayyuka iri-iri na sana'a hannu domin su samu dogara a kai wanda kowace jiha mun ba su mutum dubu biyu wasu jihohi kuma muka ba su mutum dubu amma abin da muka zo mu yi a yau kuma a nan maiduguri mun zo ne domin shiri na musamman na mutanen idps eh, yan gudun hijira wanda eh, a borno da yobe da adamawa da gombe da bauchi za mu koya musu za mu koya mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari uku sana'o'i kamun mu zo mun riga mun tura musu forms wanda kowa a nan wurin gudun hijirar su sun cika sun zaɓi irin abubuwan da suka son mu koyar da su to kamar wani irin sana'o'i ne za ku koya ma waɗannan matasa eh kamar yadda na gaya mun tura musu forms wasu mahiyawan mata sun zaɓi suna son su kware wajen ɗinkin huluna a nan borno wasu kuma wajen kayan shafe-shafe kamar mai da turare da toka ta wanka da toka ta wankin kaya da shampu na mata da kuma air freshener da kuma kamar irin kayan yaji da ake hadawa haka da kuma wajen rini da kuma yin wajen sarƙoƙi da sauransu. Eh. To kamar wani hanyoyi kuka biyu wajen zaɓo waɗannan mutane da su amfana da wannan shiri naku? Muna da state coordinator da zonal coordinator mun tura musu forms ɗin kowa sai zaɓi abin da ke son yi. Kamun mu zo Borno sai da muka tabbatar da jimillar kuɗin da za mu biya waɗanda za su koya musu da somantabin da za mu ba waɗanda za a koya ma mun turo waɗannan kuɗin tun wata ɗaya da ya wuce saboda haka abu ne wanda mun shirya mu yi kuma mun riga mun tanadi duk abin da ya kamata a yi illai da kawai yanzu kiran da muke ma gwamnoni ba wai jihar borno ba kawai yaran na 'ya'yansu ne in mun zo muka koya musu ayyukan nan muka ba su abin fara aikin nan to su dubi Allah su dubi annabi ya zama na cewa sun yi engaging nasu alal misali wanda a ce ya koyi sana'a buga bulo ko interlock kaga ya kamata a ce duk kwangilolin da gwamnatin jiha ke bayarwa su ba da karfin gwiwa yan kwangila su je wajen yaran nan su sai kayan su nan zai kara musu karfin gwiwa su ci gaba da yi me yasa kuka ba da karfi ga ko kuma kuka dibi mafi yawan waɗannan matasa daga jihar Borno ganin cewa wasu jihohi ma wannan matsala na eh, matsalar rashin tsaro ya shafe su ma in ka duba mafi yawan inda waɗannan yan gudun hijira suke kamar nan bangaren north east ne shi yasa muka fara da nan amma ko jiha ta jihar kebbi na san akwai idps akwai su a kano kai da wuya ma a ce akwai jihar da nan da arewa inda babu idps so mun fara da nan domin nan suke da yawa don kare da karshe kamar nawa za ku kashe ne wajen wannan shi gaba daya kuma su waɗannan matasa kamar akwai abin da aka tanada musu in sun gama karɓar wannan horo eh akwai abin da muka tanada musu na startup park din na kayan aiki amma wannan shirin na mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari uku duka jihohin nan guda shida abinda zai kama muna naira miliyan hamsin da tara kuma muna da kuɗin ƙasa mun riga mun turo kuɗin hannun masu koyarwa da waɗanda za a koyar da komai ba abin mu kokobo